Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tasha Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com masu sauraro assalamu alaikum barkanku da safiyar rana asabar suna na sarfili hashin gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shiri a daidai wannan lokacin a cikin shirin namu za mu kawo muku shirin a bari ya huce amma da farko sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya yau Asabar biyu ga watan Nuwamba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Kwana guda kawai bayan da kungiyar ta'addancin nan ta ISIS ta bayyana sunan sabon shugabanta. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya san kowaye. Mun fasan takamaimai kowaye abinda shugaba Trump ya rubuta kenan ta kafar Twitter. ba tare da ya yi ƙarin bayani ba a wani faifan bidiyon da kafar yada labaran isis ta amak ta rarraba ta kafafen sada zumunta ranar alhamis ta kira sabon shugaban nata ne kawai da sunansa na inkiya wato abu ibrahim alhashimi alkurashi wannan sunan a cewar masu lura da al'amura na nuna cewa sabon shugaban na isis ya fito ne daga zuri'ar bani hashim na kabilar kuraishawa wanda wannan na ɗaya daga cikin sharuɗan zama mutum halifar ƙungiyar. al'amarin baya-bayan nan na tayar da ayar tambaya kan koshin china da amurka na gab da cimma wata babbar yarjejeniyar cinikayya bayan fiye da shekaru biyu da rabi da suka shafe suna tattaunawa shugabannin bangarorin biyu kan nuna kwarin gwiwar yiwuwar cimma yarjejeniya ko da kuwa alamomin hakan da suka bayyana kalilan ne kawai kamar yadda aka saba gani a koyaushe abin da ya faru jiya jama'a ma bai bambanta da hakan ba bayan da wakilan amurka a wurin tattaunawar cinikayya da china suka fitar da wata takardar bayani mai cewa waɗanda suka yi tattaunawar zagayen baya-bayan nan a ta su sun samu ci gaba a fannoni da dama da kuma kan batun warware matsalolin da suka rage To karfa sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ana ci gaba da ƙazamin fada tsakanin mayakan urdawan SDF da ke Siriya da kuma mayakan nan da Turkiyya ke mara baya a Siriyar a garin Tal Tamur da ke arewa maso gabashin Siriyar. Duk wada yarjejeniyar kwanci damar da Amurka ta dage aka cimma a cewar wasu jami'an yankin. je jama'a jami'an urdawa sun gaya muryar amurka cewa an yi ta dauki ba daɗi a ƙauyukan anik alhawa da tal muhammad da khaibar jumma da kuma muhammadiyya bayan wani yunkurin da mayakan siriya da turkiya ke mara baya suka yi na dannawa cikin garin na taltamar da ke wato daga nisan kilomita bakwai rahoton faɗan na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an amurka ke cewa suna ci gaba da ƙoƙarin ganin cewa ɓangarorin biyu sun tsaye da faɗan sun kuma mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da amurka da turkiya suka cimma a watan jiya jami'an amurka dai na ikirarin cewa yarjejeniyar na cigaba da aiki a mafi yawan lokuta duk wada sabawa da akan yi akai-akai. shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi jiya juma'a ta ce tana sa ran za a fara bayar da ba'asi a bainar jama'a wannan watan kan binciken yiwuwar tsige shugaba donald trump a wata hira da kafar labarai ta bloomberg ta da ita pelosi ta ce zan kyautata zaton za a bayar da ba'asi a bainar jama'a a watan nuwamban nan sannan ta kara da cewa za a kare duk wani shirin tsige trump a ɗaya ɓangaren kuma mai magana da yawun fadar white house tiffany grisham ta gaya ma kafar labarai ta fox news jiya juma'a cewa eh mun shirya duk wata tsigewa ma ta faru dubun dubatan 'yan iraki sun taru a dandalin taharar da ke birnin bagadaza wanda wannan ne zanga-zanga mafi girma da aka yi tun bayan da aka fara zanga-zanga wata guda da ya gabata masu zanga-zanga da ke kada tutoci sun cika filin dandalin da kuma manyan titunan da ke kaiwa wurin a jiya jama'a babbar ranar ibada ta musulmi zanga-zangar wadda aka fara wata guda da ya gabata ta yi ta samun karuwar jama'a cikin 'yan kwanakin nan inda masu zanga-zangar ma ke yin watsi da umarnin jami'an tsaro waɗanda suka kashe mutane da dama majoyin tsaro da na asibiti sun ce mutane akalla 25 ne aka kashe a watan da ya gabata ciki har da mutane biyar da suka mutu jiya juma'a sanadiyar raunukan da suka ji gabanin nan. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin abari ya huce Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. barka da zuwa na Sokoto nan eh <laughs> batu. Yau ban yi babban bako. Lalle yau. Baba ya ce yau ina off. Yau na haye kujerar baba yau ɗanɗan baba ne ya je maimakon baba. Masaukin baki. <laughs> <laughs> Da ba ko shi ne baki. An zo lafiya. A ah, lafiya Ya aka baro iyali. To iyali alhamdulillah ai sun so mu sabawa yanzu. Eh, kai ka ci sa'a ma ka zo ba a fara sanyi ba na tuna lokacin da Ibrahim Ka Almasi Garba ya zo. Hmm. Ya zo daidai rana an zabga dusar kankara. Eh. Allah sa dai ba a rufe tituna ba. An rufe tituna amma da yake kasar ana rufe titunan ba wai za a rufe titina a hana fita ba amma mm. ana dusa kankara na zuba motoci suna sharewa amma duk da haka fa sai kai da gaske tafiya fita sai ta zama dole to baba in kaga wanda da za ka dan sai <laughs> za ka sha dariya to lalle ko mu dai kan Aliyu ya je dauko mu eh. amma ni wato abin da kamar yadda kika tambayar da kika yi mun eh. wato ni abin ne ya bani mamaki har na fara ji ma kamar ina ma jin sanyin saboda yanzu ma da na shigo na ji sanyin ma ga yadda yake eh. wai ana gaya min wai sanyin ma bai zo ba ai ba fara sanyi ba kwata kwata ba fara sanyi ba sanyin na kai kuma da sanyin na eh dama garin namu ne ai akwai sanyi ne shi yasa ake kiransa sanyi ai kina shiga garin mu ina tabbatar miki malama Grace wasu itatuwan ni'ima na mangwaro ne za su za su soma tarbanki zaki ji sanyi ai garin ya amsa sunan sanyi ai haka dai shi ah, yasa ka samu sanyin nan sanyi na sosai <laughs> sanyin nan sanyin nan mijin jehu <laughs> wata sai ka bamu labarin wannan wannan gari a kwarai zan baku tarihi insha Allah eh, wato me yafi burge ka a Amurka ito eh gaskiya babban abin da ya fi burge ni shine irin yadda kowa yake wato irin halayyar son jama'a mm. da na zo na tarar da kowa yake da shi a da abin da ake gaya mana turai kamar hanyar maka ce mm. kowa da gwazirinsa ba eh, ruwan kowa da eh kowa eto na yadda da wannan din ma'ana abin da ake nufi shine rayuwar kowa ba ta shafi kowa ba ba irin wannan sa mutum ido ya yi babu shi kowa harkar shi yake amma ba wai ya hana zumunci hakika amma dai idan aka zo aka ce a wani abu ya same ka ko kuma mm. wani abu abin nan kai hatta da bude maka kofa ma sai ka ga bature gashi ma ya girme ka yayi komai amma zai bude maka kofa kuma ya yi tsaye ya nuna maka da hannu ya ce ka wuce ya rike maka kofa eh, haka so irin yadda gaskiya wato mm, na abin nan shine babban abin da ya fi mm. burge ni wato da wannan kasa ta amerika da kuma bin ka'ida da kuma doka da ake abin nan sani tsafe eh, allah ji kansa lokacin da da muka yi bikin wani bikin kafa sashen hausa shi eh. ya zo wancan karan kasancewar shi wakili na farko na farko eh. aka gayyace shi ya zo mm. to ya sauka a gidan ibrahim alfa to shi kenan aka tashi muna aikin da dare da ibrahim alfa mun tashi aiki sun dan bar fita dc kenan sai ban motan ibrahim ya kare to sai ya kira ya gaya min inda suke sai na je na same su eh. saboda shi yana bukatar ya je so mai gashi kuma gashi da bako mm. sabini da dalilai biyu na farko baya so ya bar bakon nan a cikin mota tunda bako ne kan yan sanda su zo su same shi ya rude ya rasa abin da zai amsa da zai bayar eh ya ciu ciu <laughs> na ta ya ciu ciu <laughs> to da sai ya kira ni sai na je na same su da daddare mun tashi aiki wajen karfe uku da rabi na safe eh. to da na je muka je sai na bashi mota ta shi ya tafi ya je sayo mai mm, sai ni kuma na zauna yawwa sai ni na zauna kamar mota ta ce na'am kafin Ibrahim ya wutan motar shi ta bace dan sanda ya sai ga dan sanda mun yi wani glass saboda ana mugun sanyi eh. mun yi wani glass sai kwan kwan kwan kwan kwan kwan ya ce ya madam can I help you ya tambaye ni menene ya faru sai nace mishi man mota ta ne ya kare ni ma ne kamar ni ce ne eh, mota eh, <laughs> nace eh. mishi man mota ta ce ya kare sai na ga dan sanda yayi yi baya bayan motan kenan yana waya ina zaune da hannu dan saboda nan dokan nan kasar in dan sanda ya tsayar da kai zaka fitar da hannunka ne ka rike steering yana ganin hannu yana ganin hannu dan kai yanzu ci cewa zaka dauki zaka duka ka dauko wani makami aha a harbe ka na rike steering dai da zaune kawai ban ce komi ba ina kallon shi dai ta gefen ido ina jin shi yana na waya ban san me ke yake faɗa ba kafin a ce kwabo sai ga wata mota kuma ta zo aka kawo katuwar jarkan to ma fetur aka ce man bude nishan. don ba mota ta ba sai <laughs> ba ba ma san an yi gudun gara an fada zago ke an yi gudun kada ba koya ba sai ga dan gida shi ai ba ma san da ake bude na ce mishi na ce mishi sai da dunu dunu kamar na rude sai ki ce motar mijin ki ce ina ai sai na kamar na rude eh. sai a ce min ina miji a tsanzaci ko laifi ne ai eh, ai nan kasan aka tambaye ka ka ansa daidai a tambaye da aka kaka wuce kaka je ka cusa kanka cikin wata basifa sai shi ke na ni ma sai dai kaban na rude ina dube dube kawai sai ya bude tankan mai <laughs> aka zuba min mai aka rufe aka ce OK be safe na ce thank you very much sa ya tafi eh shikenan eh ya ce eh sauka lafiya to ke ga sai marigayi ya kalle ni ya ce mm, mm, mm, alheri nan fa ake aikin yan sanda wallahi tallahi nan ake ai ya ce inda a najeriya ne ai kuɗin da zai ci a wannan wurin. Ai shi ma zai kuɗi ne zai ci. To na gaya maka kafin Ibrahim ya zo amu an sa mana mai muna nan muna jiran eh. ya zo muka ba shi labari. <laughs> To kaji kana magana cewa yadda mutane ke taimakawa mutane. Gaskiya. In dan sanda ne kai yana kai laifi yana baka tiket yana yasa. kwarai kuwa hira yana sallah yana abin nan yasa kuma in ka shiga matsala eh. kuma ba wai a'a taimako za a yi a da ka cikin matsalar na farko ko da ka yi laifi kuwa na'am so dan sanda ba wai neman mai laifi yake eh. kamar wasu kasashe na eh. musamman kasashen mu na Afirka ba a'a kokari yake ya ga cewa ya ceto ka daga aikata laifi da kuma wasu duk wani irin hakari da zaka shiga haka in ma ka yi laifin ma in kasa kana cikin matsala na farko abin da zai shine ya ceci ranka eh, ya taimaka maka eh, ba ba in kuma laifi ko da laifi <laughs> sai sai ka asa kuskuren kan kai laifi gaskiya kan eh wato kamar yadda muka to muna kara maka barka da zuwa to ina godiya kwarai da gaske eh, da da da fata da kuma fatan Allah ya bamu hikima ya kuma bamu nasara wannan aiki da ke to amin amin malama Allah Allah ya sa a dace to amin sun amin lafiya uban girma kai nake lafiya uban girma kai nake ge. lafiya uban girma kai nake wadege ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabbi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako To ba tare da wata wata ba da farko za mu miƙa gaisuwar ta'aziya zuwa ga iyalan Mrs. Elmina Maina wadda ta rasu wato ita mataimakiyar shugabar kungiyoyin matan CNNC ita mataimakiyar shugaban matan kungiyar CNNC ta jihar Bauchi kenan wadda ta rasu sakamakon hadarin mota da ta gamu da shi akan hanyar kebi zuwa Bauchi ranar talatan nan da ta gabata. Allah sarki. Eh to Allah ya ji kanta Allah kuma ya ba wa dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. To amin malama Grace kamin mu wuce mu ma ya kamata mu yi ta'aziyya ga dan uwa wani gogaggen dan jarida kuma fitacce sananne eh. wato wakilin sashen Hausa na gidan rediyon kasar Faransa Aminu Manu eh. wanda shi ma Allah ya ma rasuwa. kuma muna muna gaisuwa ta'aziyya ga iyalai da yan uwa yan jarida da ma sha'anin watsa labarai baki daya eh. na Najeriya da ma na kasa da kasa akan wannan babban rashi da muka yi haka yake Aminu marigayi Aminu mun yi aiki tare da shi ba wai mun yi aiki a wuri daya ba sai dai akwai wani abu duk wanda ya san Aminu duk inda yake yana kyakkyawan zumunci da kuma dangantaka da abokan aiki yan jarida lokacin na PRTV shi kuma yana aiki a jos kusan sai ka ce a PRTV yake aiki shi haka yake in ka je a ofishin BOA a Abuja sai ka zaci cewa ma'aikacin BOA ne haka to ni kuma kin san ah, inda muka dan sami haduwa da shi eh. ah, duk da yake ah, abokane abokan aiki da rahotanni kusan a iyali ɗaya muke eh, amma bayan wannan kin san babban dan gwagwarmaya ne da ke shari a wani sanannen shiri da ake kira idon mikiya da gidan radio vision fm yake eh, gabatarwa wanda kuma ke sa a lokacin da ina najeriya na ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan to wannan ne yasa a koda wani lokaci muna da hulɗar da za a ce ne akwai kusanci tsakanin mu ni kaina na san irin yadda yake da kuma irin yadda yake ɗauko ko in yaga kana cikin wani abu ya kira ka ya baka shawara ya kuma yi maka magana a hankali cikin nutsuwa da fasaha ta yadda duk yadda za a yi za ka fahimta kuma zaka ji shawarar shi tana da mm, haka saduwa mu ta karshe da ita da shi eh, marigayi ita ce lokacin da na je ɗaukar rahotannin zaben babban zaɓe da aka yi shugaban ƙasa a eh, wani na kwanan baya. Eh, to muna ƙara jimamin wannan rashi hmm. da kuma fata iyali da ya bari baya Allah Allah ya ishe su kuma shi musu wato kariya da kuma biya musu dukkan bukatocin su amin amin Allah ya gafarta mishi yasa ya huta amin amin na'am to sai gaishe gaishe nan da muka samu daga wurin masu saurare akwai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun dauda garba bin afan potescum <laughs> ga saurayi kyakkyawan saurayi <laughs> bin afan <laughs> ai hoto ya aiko mana ka ga hoto shi an zuba sitira ko ya sha ruwan bari bari ko ya sha ruwan bari bari shi yasa ya turo hoto kowa na turo rubutu shi sai turo hoto komi kishin ku sokotawa suka gani ai za su yaba a'a ko ne sokotawa kin san ina ina yi miki ina bari in yi miki sokotawa fa da ke gani eh. to ba ƙananan mutane na ba amma daga wannan kyakkyawa ne ko ta aka kai wannan hoto sa yaba eh to yanzu dai yanzu dai ke yaba tunda kin yaba mai to shikenan to mun gode da wannan hoto ni na ji daɗin da ya aiko mana hoton nan da ma kowa na aiko da hoto ga takarda muna karantawa kuma mu san lalle kan ga hulashi nan da mangace ko zanna bukar ce ya dai shiga irin ta ba China ba <laughs> ba China ainihin dinkin hannu made in Nigeria kenan <laughs> a Borno ma to ya aiko da sakon gaisuwa gaisuwa ya ce da ina gaida baba katikis wanda st john's darazo tare da matarsa madam rahila maman malkizadek allah ya sa na faɗa daidai da kuma takata augustin garba da ke a garin jambiri ko jambiri ne ko jambiri ne dai gashi nan mm. da malam thomas da haruna lazarus da elbash mai caji da alhaji sa'idu medicine gamji garin garabi da shehu adamu rijau da garba sani bataba unguwar jaji da lawan bin hambalik mk da isa lawan girgir magajin garin girgir to allah sa dai na faɗi waɗannan sunayen garuruwa dai eh, ya kamata tunda dai sarakunan eh, ku ne kusan kai kai kai da ka rika gyara mun eh to gaskiya ka lalle na ji <laughs> akwai gyara don ka <laughs> ga gyara mu wayannan sunayen ni ban san san da ake kira su ba kan lalle <laughs> to to sai gaisuwar mu ta gaba da ta hito daga dauda hudu unguru to sai dai dauda kan ya gaida mutane da yawa san ko gari guda ne gaba gaba da <laughs> farko da ya ce gaisuwarsa zuwa ga ibrahim sd kusfa zaria sai ce sai kaka alhaji bukar gursuma da masak sai kuma ismaila ilosi mai kifi unguru sai yusuf na iran mai kifi unguru da buhari haya unguru da babagana dabuwa unguru allah ya sa na faɗi sunan daidai mhm. sai kuma kawo madugu unguru sai adamu biyu biyar unguru sai muhammad sidi dan hausa baturiya tare kuma da umar baban yaya sabon gida sai umar lawan dan fulani sai kuma abdul mutallib mande magarya sai kuma abubakar salisu guzagi sai kuma abubakar kawo girgir sai baba gana alhaji nuciya wacakal mm-hmm. da kuma umaru forever gashuwa sai daga ƙarshe ya ce da musa maina kan diwa bukar da fa'iza CRI Hausa da fatan duk kuna lafiya. Ai dama na san tatsuniyar gizo ba ta wuce koki inda ka da na rafa ido da na ta gaggaya maka sunayen da zai kira. Ai wato kusan dole lura guda ce. Wato abin gana bature kaje copy and paste kuma shi na kai. Kai kisan da akwai masu dabaru da yawa. Ai shi ne nace ai shi yasa muka gaya masa kwanan baya muka ce in ba su sake suna waɗanda suke gaidawa ba eh. za mu ringa tsallakewa domin mutane yau da gobe yau yau da gobe in ka ji sunan wannan to ka san wanda zai gaida ka shine eh, bahaushe ya ce waka guda ba ta kai sai ah, to <laughs> na'am to sai kuma wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Sani Yalwa ya ce ina yi wa filin abar ya huce fata alheri ina kuma mika sakon gaisuwa ta zuwa ga daukacin al'ummar garin Yawuri da garin Birnin kebi da garin Tambuwal da garin Kangaram Murai to ban san wannan gari ba ni a kai dole in baka sani ba to wa zai sani amma sauran duk garuruwan mu ne to <laughs> amma wace ina ga mure mure ba ba cikin jihohin nan ko Bauchi ko to kangaren murai hmm. da yan kungiyar mure talaka na kasa da ma'aikatan VOA na da da na yanzu da kuma masu bibiyan shirye-shiryen VOA na gode. sako daga mai lange-lange yalwa ya wuri. Kai gaisu wannan ta burge ni fa. Ai ko? A ya gaida ma'aikatan biyu da na da da na yanzu. Kai ko ya gaida manya-manyan mutane da eh, yawa. Eh ya kuma gaida ya ce ma da kuma masu bibiyan shirye-shiryen wato kai mai sauraro ma kai ma an gaishe ka. Da ko ba a faɗi sunan ka ba eh, ka shiga ciki. Ka shiga ciki. Mm, <laughs> to mun gode kware da gaske. Mm. To malama Grace kamin mu ci gaba bari mu taya ango da amarya murna wato Ahmad Mustapha Alamide da Aishatu Muhammad Alake kan murnar ɗaurin auren su da za a yi yau dinnan asabar da misalin karfe goma da rabi na safe a kofar gidan Malam Abdulwahid Aremu a sabon garin Rijau a jihar Neja. To ka san mu ma a nan ba biki muke yi ba dai amma kusan sai ka ce biki ne inda a ce Niger ne hmm. da sai mu ce ƙungiyar zumunta tana sallah dan <laughs> su taron mata a ce sallan mata a ce <laughs> ko bi sallah ne a Niger. Eh, <laughs> to kungiyar yan arewacin Najeriya mazauna Amurka da ake kira zumunta shekara shekara mukan yi ta tarurruka to mu reshen gundumar columbia na dc nan a yau din nan muna taron da zai hada da taron bita hmm. tattaunawa akan abin da ya shafi farfado da kimar najeriya a kasashen duniya na'am eh, to yau muke muke wannan biki kana kuma da akan karasa shi da washewa da walima bikin walima ai namu ai in ga muke <laughs> eh, guys namu tsuma mu bar nan wurin saboda ina so in ji babbar riga ai na ba kuna magana walima ina magana babbar riga tun tun eh. na garin da ina so in saka babbar riga na sa ka yadda ka kana neman biki to ai sai zuga na mata zo <laughs> a ce a za mu ga tsira ka ah! kai ta baba ta baba menene wani biki ne aka yi sai aka ce wai kowa ya zuba fitira eh, eh. to shi kenan kai baba da ka tashi ka kura a daka sai ka fi sarkin ma <laughs> aka zaka kai baba wani Nan ana cewa wai za a ɗauki wato aka ce koma ba koma ba. Ka fi sarkin ma fita da kyau. kafin sarki fita wannan waka da muke bugawa ta zumunta to kuma da kuke nan kurkusa in ma kuna iya sigowa daga najeriya jirgin tashi yau isowa yau muna muna da ku <laughs> na sanyin na a cikin wannan shirin abin da muka yi a cikin yan kwanakin nan shine idan muka ba da labari sai mu buga shi a shafinmu na sada zumunta mu tambaya waɗanda suke biyar da mu a wannan dandali su je su bayyana mana labarin da ya fi basu dariya. A makon da ya shige mun yi labarin mai neman ɓadda bage da kuma <laughs> da wakilin boge. Wakilin boge. Yawwa to eh. ga kaɗan daga cikin waɗanda suka ce ya basu dariya Aminu Adamu Malam Dori. Hmm. ya ce ni labarin mai gida shine ya fi bani dariya. Na'am. to shi kuma rilwano ibrahim london wuba ya ce gaskiya ni kam labarin mai gida da ya ɓace a jeji yana kokarin ya da magen amaryarsa to ni shefi bani dariya. Eh to wato iri ɗaya da wancan eh, ina ga wannan labarin shi ya sake ɗaukan hankali <laughs> ita kuwa Hafsat Usman Has Hafsilo Malam Maduri cewa ta yi labarin bakilin bogen nan shi ne ya fi bata lariya. To shi kuma ni Abdullahi Butte cewa a gaskiya biyo ya Hausa dukkan labaran sun bani dariya iya dariya Allah da ya kara <laughs> basira. Ashe an sha dariya. <laughs> Ai shi yasa aka ce shirin mai farin jini maganin hawan jini. A kwarai da gaske kwarai da gaske. <laughs> Idan idan kana so ka samu sauƙin hawan jini kakka rika bacci da safe ko da safe asabar ka bude rediyon ka. Eh kwarai da gaske. kamar da muka ce ku masu saurare za ku rika iya aiko mana da labaran ku to ga labari mun samu daga Hafsat Usman. hasfillo malam maduri amma dai wannan wannan za mu gurfana da ita a gaban kotu gaskiya ni ni zan gurfana da ita a gaban kotu gaskiya ka bakin sani hausa <laughs> iya <laughs> ka kin san yau da na san da za mu gabatar da ai ma shi yasa nace ka shigo dan ka ji da kunnen ka to ina sauraron ta <laughs> lalle ina sauraron ta to hafsa ta ce wai labari take da shi na kurma da kuma na wani ce. na'am to hafsa ta ce wai wani basakwace to ka gaba hana kasa faɗa wani ba sakwace wani ba sakwace ne rigima ta haɗa su da wani kurma mm. kuma gashi kurman nan ya fi shi karfi sosai to wato ba caca baki aka yi ba mm. rigima nan da ta kaure ta kaure sai aka shiga dambe aka shiga kokowa mm. kurman nan ya doki ba kwacin nan sosai ya mishi dukan kawo ka <laughs> <laughs> me ake cewa lallasa shi anya anya ba sakwacin kwarai ne kuwa kurma lallasa ba sakwacin na san kina ni bari ma in sakwatancin ma zan yi miki hafsa ban yadda wanga ba sakwace na ba wanga ba sakwace na kwarai wanga ba sakwace na ba <laughs> to mu je mu je ji karshen labarin da aka taso aka raba su eh. sai kuma ya sake kwacewa eh. ya zo zai sake gwabze ba <laughs> ya gwabze ba sakwace <laughs> sai masa kwazon ya ce masa wai ba su ke na yi ba su ke na yi ba gira ko ke da ke cikin labarin da ke cikin labarin nan ya ce ku ke na yi yadda ya jiya ah. idan yadda ya jiya haka na jiya eh. <laughs> Idan yadda na jiya haka ya jiya. Ko kin ne baya zawo baya sake zawowa. <laughs> <laughs> Ya ji jiki da ya ji idan yadda na jiya haka ya jiya mm. ko kun sa kai na ya sake dawowa ah. <laughs> wato shi ba ji jiki ai shi ya nuna ma ba sakwaci na ba don wanga ba sakwacin cina ta yi ba wanga wanga kamar kamar buzan cina ne ji ta yi <laughs> to na san yi na ganka da buzan labarai to ka ji na fara musakwace da <laughs> to lalle lalle na jiya amma dai na ce gaskiya Hafsa ta yi kuskure to kace wai zaka ba da labarin Katsinawa wai kai maka rama a'a shi ba Katsine shi eh? shi ku ke gane ne eh. shi aure ya yi eh. to da ya aure sai to shina ta kullum yana bugun matarsa eh. <laughs> to da yana bugun matarsa ba katsina nake so in ce babbar bare kai babbar bare kullum yana dukan matarsa to ranar sai matar sai ta ce to kai lokaci ya yi fada za ta dan abin nan dama ya yi kiwo kuma ta koshi a ah, sai in ga miki ranar yana zuwa zai da ke sai tar hannun shi sai ta same shi ko ta yi ta jibga shikenan kuwa yau labarin jibga ta yi ta jibga eh sai mutane suka zo sai aka raba aka shiga tsakani sai matar tana cewa do Allah ku miƙo min shi bai gama nuna ba sai ce sai suna alko ne ya hakuri don Allah ku miƙo min sai dan leko can bayan mutane ke ce ke ke ake a miƙo kori ke ji ku ake a miƙo kori. wai da shi ke ne yana boyewa ba ta ba wai ake a miƙo eh, wai bai yi baki ba sai da aka samu aka karɓe hannunka da ƙyar <laughs> ya da ke an kyashe bodi to mun ga malama juli tana ɗaga mana hannu sabin da aka tilas mu ja burki da yanzu a madadin murtala faruk sanyin na sokoto a baba wanda kurba <laughs> ya lallaka ba alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci kamar da muka bayyana za ku iya garzayawa shafa mu da sada zumunta domin bayyana ra'ayoyin ku kan labarin da ya fi baku dariya a cikin waɗannan labarai da muka gabatar da alheri. <laughs> sauraro a nan muke ka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin za kuma iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voahouse.com da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin duk abokan aiki na rauka muryoyinsu ni sarfil hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. kaɗe-kaɗe da raye-raye domin kowa da kowa